من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يذلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammacin sha tara ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru hudu. wanda ya daidai da goma ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2023 allah madaukakin sarki ya sake haɗe mua masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar allah maɗaukacin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu sa'annan ya karbi azumanmu da sauran ibadodinmu da kuma biya mana dukkanin bukatunmu yau za mu fara ne da tambayoyi mai tambaya ta farin yana cewa assalamu alaikum ina yi mamalan fatar alkhairi Allah ya saka mamalan da mafifice alkhairinsa malam tambaya ta ita ce na ji kai wani karatu kuma ka tsoratar game da shugabanni to shi ne nake san cewa shin ko mai na cikin shugabannin al'umma Allah ya kai malam gida lafiya to alhamdulillah yana yi wakila cikin tsofaffin karance-karancen da muka yi ne ko? ila ya saurara ne ta media babu shakka shugabanci da kina ne ga ma'abuci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwaluha malama farkon shugabanci zargi ne wa na dama kuma tsakiyar shugabanci nadama ne wa akhiruha yawm al qiyama sanan ƙarshen shugabanci gobe kiyama wulakanci ne mafi wulakancin mutane waɗanda za su tashi yanayin kiyama da alamu na wulakanci su ne shugabanni za su tashi ne ɗaure cikin maruruwa da sarƙoƙi in adalcin shugaba ya kwanci shi ko kuma zalincin shi ya ƙara tsuki shi ya ƙara ɗaure shi cikin waɗannan maruruwar aka za ka ga mutanen da suka fi sauƙin shiga wuta su ne shugabanni don haka ba abin da ake kwaɗayina ba na a samu shugabanci yau alamar ya lalace shugabanci ya kasance ma kokowa ake yi idan ma baka zaɓi mutum ya zama shugaba ba ya zama abokin gabanka wannan matsala ce ta zamani wadda ce ɗan ya riga yarin jayinmu game da tambayar da yi kuma tabbas limamai shugabanni ne sai dai kowane shugaba shugaba ne ga abin da aka jibinta shi magidanci shugaba ne shugaba ne ga iyalin shi ko? sa'annan kunga hakimi wanda yake rikon unguwa ɗaya ko unguwa biyu ko unguwa uku shugaba ne na waɗannan unguwannin shugabanci shi na tukewa ne zuwa ga yawa al'ummar da aka ɗora ne shi da haka liman an ɗora miki ba da sallah in ya ba da sallah yadda Allah ya ce shi kenan an ɗora miki karantarwa in ya yi karantarwa yadda Allah ya ce ya yi shi kenan ya buɗe littafin Allah ya karantar bai ɓoye gaskiya ba bai sa saurayi ba ba a biya shi yi ma Allah ƙarya ba bai yi fadanci cikin karatu shi ba a gaskiya shi ya faɗi tsantsatta bai yi goyon bayan wata ƙungiya wadda take amfana shi da wani abin duniya ba shi a koyaushe goyon bayan gaskiya yake shi kenan idan malami ya samu wannan ya tsira amma in bai samu wannan ba gobe kiyama zai haɗu da waɗannan da yake mawa'azi a cikin wuta za su zama su kewaye suna kallo an fasa cikin shi an fitar da hanjin shi an aje su ƙasa yana zagayen hanjin yana run about yana zagayen hanjin na shi kamar doki a alewa haka yake zagaye sai su taru suna faɗi a karamuka Allah ba kai ne ke mana wa'azi ba can duniya shi mun haɗe da kai cikin wuta sai ce ai na kasance ina hana ku ga abubuwa amma ni ina aikatawa wannan ina horon ku da alhairi amma kuma ban yi don shi ne na tsinci kaina a ciki irin wannan yanayin sannan ayar da za mu zo gaba cikin tafsiri aya ta 174 a wannan sura ai tana magana ne akan masu ɓoye gaskiya ko kuma tana magana ne akan malamai tana da tafsiri mai girma wanda mun yi shekaru ba musamman aya da ta kunshi tafsiri babba irin ta ba za mu kawo gare ta kila gobe ko zuwa banda gobe insha Allah ta'ala don haka su ma malamai shugabanni ne kuma su ne shugabannin asalin shugabanci su ne shugabanni domin a can farkon zamani wanda duk bada ba da sallah shi ne shugaba ke sa da manzon Allah ya tashi nuni da cewa abubakar shi ne shugaba sai ce muru a babakain falisar libin nasi su sahabbai suka fahimci wanda duk aka ta ya shugabance mu ga aikin lahira a azamul ibadat ita ce sallah to ina ga al'amarinmu na duniya amin babu aula mu amince mishi ga al'amarinmu na duniya da haka suka yi ma abubakar mu baya an gano wannan da haka malamai suna cikin ulul amri ma'abuta al'amari shugabanni al'umma Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum akramakallahu shin ko yana halatta a yi amfani da gawar musulmi a jami'o'i inda ake karatun lafiya a riƙe yankan gawawaki domin karantarwa alhamdulillah alhamdulillah babu shakka wannan matsala ce a wannan zamanin wadda ta ba malamai wahala matukan gaske da section wanda ake yi da gawarrakin mutane a shekarar da muka kai 211 jami'a an kawo gawarraki an zube muna muna karatun medicine an kawo gawarraki an zube na dubi gawarrakin nan 'yan adam ne tabbas maza da mata ga su kuma yayyanka su za a riƙa yi ana practical da su abin da ya fara faɗo mini gare shi ne hukuncin Allah cikin wannan lamarin hankali na tashi matuƙa da aka na koma gida na shiga littattafai na shi shiga littattafai ta ɗauko su umdatul ƙari su fata kulbari su ne su ne duka ba ne ban samu irin wannan hukuncin ciki ba na ɗauko ayoyi irin wa man kafara billahi min imani imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman da tafsiri daban-daban na shiga ban gamsu ba wannan magana ikirahi ake yi ko na koma na ɗauki tafsirin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana shi ma dai ba samu abin da nake so ba na ɗauki littattafan fatawoyin manyan malamai na wannan zamanin kamar fatawar haramin makiwal madani da makamantansu alhawi min fatawai shek albani da makamantansu na shiga dai na samu ɗan bayani ƙalilar. na zauna dai da abin da Allah ya sanar da ni na bincika na tafi akan cewa ni dai na rinjayar da halacci duk da ke ba zai iya fitowa in yi fatawa kan wannan ba amma na rinjayar da halacci don haka na shiga cikin practical din muna tafi amma abu yana damuna to sai wani lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ɗora hannuna kan wani zama da kwamitin lajinatu da'ima ya yi kwamiti ne na manyan malamai masana daga kowane ɓangare waɗanda a ɓangaren ilimi sun kai field marshal sun wuce general sun kai field marshal sun zauna da kai irin wannan matsalar su ma suka yi saɓani suka kai ruwa rana daga ƙarshe suka ce da section wannan da ake na gawawaki kala uku ne na farko akwai wanda ake yi mutum ya mutu a yi binciken gawashi domin a gano wa ya kashe shi abinda ake kira autopsy ko? sannan akwai wanda ake yi don binciken wata cuta a gano cuta domin a taimaki al'umma wani ya mutu da wata rashin lafiya sai a bincika sai a ce o wani mugun ciwo ne wanda yake yana iya ta'addi ya shiga daga jikin wani zuwa wani domin a kiyaye al'umma na uku akwai wanda ake domin karantarwa a cikin jami'o'i ko da asibitoci suka fara tattauna na farko da na biyu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza daga ƙarshe dai suka haɗu kan magana ɗaya cewa wanda ake yi domin a gano ta'addanci wane ya kashe wane da sauransu da wanda ake yi domin gano cututtuka don iya kiyaye al'umma suka ce wannan halal ne ya halatta a yi wa'annan domin maslahar da ake ciki za a duba ɓarnar da ke ciki a bibi kuma amfanin da ke ciki sai a auna tsakanin barna da amfani wanne ne ya fi to a auna an gane cewa amfanin ya fi barnat tun da amfanin ya fi barnat da haka bisa ga ƙa'idodi na shari'a ya halatta a aikata duk da yake wasu na ganin cewa kamar wani bai iya sama wani ciwo ko akwai hadisan babu rako to wannan ana nufin babu rakon cuta irin yadda jahilai ke tunani idan wani na da rashin lafiya bai iya sama wani rashin lafiya illa bi izinin lahi amma cutar wani tana iya shiga cikin jikin wani amma bi izinin lahi an fahimci wannan sannan ta wani bangare kuma akwai cirutota waɗanda ba a rabansu su manzon Allah ke nufi da la'aduwa babu rabu wato wani bai iya samu wani cuta yanzu kamar tsufa ai cuta ne zai iya samu ka tsufa kariya wannan na karye ga hannu ko ga kafa ba cuta ba ce zai iya samu ka kariya kuma duka bai iya samu ka waɗannan to akwai cutututa waɗanda suke babu rabo amma kuma akwai cututun da annabi ya ce ba a sanya mara lafiya cikin masu lafiya ai kowa ya san ba kowane mara lafiya ne ke da wannan hukuncin ba akwai cutututa waɗanda suke suna iya tashi daga jikin wani zuwa wani daga jikin wannan zuwa wannan bi iznin lahi to irin waɗannan cututun ba a ɗauko mai su a cikin wanda yake lafiyayye ina fata an fahimta musa akwai suka suna rashin lafiya mai tarin tb tuberculosis ba a sa shi cikin masu lafiya ina fata an fahimci wannan akwai rashin lafiyoyi ga sunan da dama waɗanda ba ko a asibiti ware mutane ake yi kwamitin na ma su yi fatawa cewa bai halatta irin waɗannan mara lafiya a gane su da sauran al'umma dole ne a waye su daban sannan akwai hadisin cewa ka gudu daga kuturu gudun kada kake yi da zaki an gane kun duka akwai wannan Nan na akwai lokacin da na tashi mayin karatu kan wannan matsalan alal aqal littattafan da na ɗauko tsakanin littafin hadisi littattafai hanna ilimin hadisi littattafai na tafsiri littattafai na fatoyin malamai da makamantansu ba su kasa littafi saba'in ba wanda na ɗauko kan wannan matsalar to wanda ya zama bai faɗaɗa bincike ba sai ya tsaya yana rikici yana gardama ta irin wannan matsalar amma wanda ya kwanya tashi bisa littattafai ya tashi ya sake fara ya tashi bisa littattafai waɗanda ya yi shekaru da ma yana biyar su sannan ya sake ɗauko su ya kakkaɓe ya tsara dibawa wannan maganar da nake faɗi zai fahimci haka take haƙul yake ne sannan hadisan na babu raɓin cikinsu ma in ka ɗauko complete ruwayar ita kanta za ta karantar da kai mai annabi ke nufi hadisin abu huraira ne za ka fahimci ni annabi ke nafi to a irin wannan akwai rashin lafiyoyi an gane waɗanda ana bincike a gano domin a kiyaye 'yan adam ya halatta a ɗauki gawar ɗan adam a yi bincike a gano a gano waɗannan rashin lafiyoyin ba illa sannan na karatu aka zauna shi ma aka tattauna idan aka ɗauki jikin akuya aka ji aka buɗa aka yi dissection na akuya aka yi bincike shi zai wadatar a gane da adam yake kun ga akwai bambanci tsakanin gaban akuya da gaban ɗan ko akwai bambanci bayyananne wanda duk ya karanci akuya ya karanci anatomy na akuya kaga ba yadda za a yi ya zo ya ce zai jefa baki cikin al'amarin da ya shafi jikin ɗan adam ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da ɗan adam ba ko biri da kake gani jikin shi ba daidai yake da ɗan adam ba sai ɗan adam ma jikin wani ɗan adam yana iya samun bambanci da jikin wani ɗan adam akwai tsokar da akwai ta cikin jikin wannan ba ta cikin jikin wannan akwai wata tsoka nan ta taso ga wuyan ta adam ta wuce har zuwa ga jikin wannan ƙashin na gaba sunanta stenocleidomastoid mozul stenocleidomastoid mozul ba kowane mutum an da ita ba da haka ko ɗan adam ɗin in ka buɗe ɗan adam ka karance shi sai ka sake buɗe wani domin ana samun bambance-bambance cikin jikin ya adam to balle ka ce ka yi amfani da jikin biri wanda kasan ma ba guda ba ne ko? facial bones ba ɗaya ba ne akwai bambance-bambance ƙwarai da gaske sannan ko morphology ka duba akwai bambanci mai yawa don haka dai ba ɗaya ba ne to bisa ga wannan suka ce babu wata dabba wadda za ta yi idan an ce a ɗauki mutum-mutumin roba a yi amfani da shi babu mutum-mutumin roba wanda zai zama daidai jikin yan adam sannan likitan ana son a koya mishi ne ya san girman jikin ɗan adam sannan kuma ya ɗebe wannan tausayin sai yana iya yanka jikin ɗan adam ya fasa ya ɗebe cuta ya rufe idan na saba fasa roba in ka kame ɗan adam kana zaton zan iya fasa shi za ka su ma malaman suka kai suka kawo daga ƙarshe suka ci ya halatta akwai abubuwa da dama waɗanda hukunce-hukunce ne na wannan zamanin waɗanda ya kamata a ce an san su so dole sai ta hanyar rubuce-rubuce domin sun yi nisa ga hannun wanda yake mai ƙaramin karatu ko ko mai karamar himma sun yi nisa sannan kuma hukunci hukunci ne waɗanda suka shafe mu yau a duk da jinyar marar lafiya a asibiti in ka ji wasu bayanai sai ka aza hannu bisa kai ka gano ba mu san abin da muke yi ba sai ka gano ba mu san abin da muke yi ba duk da nas ga tanan musulma da nas kirista ko san suna hukuncin su daban wajen ɗiban jini wannan ɗiban jini a yi amfani da jini ko zama muna bayani kan jini ko? menene hukuncin a ɗebi jinin musulmi a sami kafuri ko a ɗebi jinin kafuri a samu musulmi menene hukunci ai wasu sun kawo jinin kafuri ya toho ne da naman haram tunda ba a kula da halal da komi da sauransu jinin kafiri kaza kaza ne jinin kafiri kaza kaza ne bai halatta ribe shi a samun musulmi abu ya kai har aka daga shi da kwamitin lajina sannan iya an ɗibi jininka ana iya biyan kuɗi duk matsaloli ne baki ana iya biyan kuɗi ana iya biyan kuɗi ko kuma kila in an kawo ka an ɗibi jininka sai ya sai dan gongon madara ya baka ci gashi can ka je ka dan sha ko don ka mai da jininka kun ga haram ne ko gongon madara ba zai yi maka ba ha yadda baka kudin mashin ka zo a ɗibi jini ka hau mashin ka koma amma ko kewa wata ya ɗauka ya baka in ka sha ka sha haram duka hukunce hukunce na da zamani nan amali sai sai da aka taddarkici rikici aka yi ta jiyojin wuya abincin kaji wannan da ake sa ma blood meal ko a sa ƙasa ciki ai har ƙasa alaji ana sawa ciki domin a samu calcium aka ce haramun na yake da shi kenan magana ta koma aka kai aka komo aka sa kwamiti to duk irin waɗannan hukunce-hukunce ya kamata mutane su san su yanzu haka kifaye a can in ana ba su irin wannan fil da kaji wanda baka san jini na aka sa cikin abincin ko ba a sa jini ba ƙasan na dabba na kare ne ko na alaji ko ko a'a sannan ƙasan na motsai na an ka sa ko kuma a ƙasan na dabbobin ƙwarai ne yanzu haka in kaji suka fi su a malaysia da wasu ƙasashe indonesia da makamantansu sai a yi musu quarantine in kaji suka ci sai sun kwana uku sannan ake yanka su in ba haka nan ba idan ka ci ka ci haram saboda sun ci jini kuma jini ƙazamta ne ko sun ci kashin alade ko kashin kare ko kashin jaki da makamanta irin waɗanda hukunce-hukunce ne masu nauyi ko mu'ala ta ta'ammali da su yau suturar da kake sawa idan na ballo na abu ma zai zama hijina ban san iyakar ta ba bai iya faɗi akwai wasu nau'in tufafin da ina ganin su kullum manzo Allah yake tufafin waɗanda ba su da rabo ne kuma ni ina ganin su kullum so ire-iren waɗannan fitinkinnun ga sunan cikin zamani za ka zari ne a zo a yi rubuce-rubuce da mu. a rubuta da hausa a rubuta da turanci domin su taimaka maka rayuwa cikin wannan duniyar ta yau wannan ya bani tunani na cewa in ɗauki alƙalami in fara rubutu kan musulmi a duniyar mu ta yau ya ya kamata ya rayu baƙi abubuwan da suka shigo menene haram cikinsu menene halar gare shi ya kuma ya kamata ya yi idan ma'aikacin asibitin yi akwai shari'o'i Allah da dama kai ne idan mai harkar noma ne akwai shari'o'in Allah da dama kai ne ga sunan dai irin waɗannan abubuwan wallahi matsaloli ne Allah zai ce bake mu kuro amma muna cikin zamani wanda akwai shubuhat akwai abubuwa masu rikitarwa waɗanda ya kamata a walwale su ya kamata malamai su mai da hankali nan domin a fitar da al'umma daga barna ina fatan Allah madaukakin sarki ne ya taimake mu to muna cikin bayanin aya ta 172 da aya ta 173 a cikin suratul baqara inda muka ambaci nau'i na bakwai na abubuwan da suke haram Allah maɗaukakin sarki ya halatta muna a tsayyabat kuma ya haramta muna alhamisat to alhamisat in nan ƙur'ani ya yi bayanin ɓangaren su sa'ana hadisai kuma sun zo su muna bayanin ɓangaren su to su ne da mun kasa su kashi shida to amma domin sauƙaƙa karatu akwai kashi ɗaya wanda yake ya ƙunshi kashi biyu shi ma sai ai dabarin ne in sai dai na fitar da su na kai su kusan kashi tara na abubuwa waɗanda suka haramta wanda in abu bai cikinsu je kai ta ce abin ka halal ne malar amma da an kama ka abinci ka ga cewa yana cikinsu to ka tabbatar da cewa wannan abinci haram ne to nau'i na bakwai shine abinci mai cutarwa abinci wanda yake na cutar da jikin ɗan adam wannan abincin habis ne ba abin kwarai ba ne domin allah maɗaukakin sarki a tsayibat ya halatta muna sannan kuma ya haramta muna alhabisat allah maɗaukakin sarki na cewa wa yanzu alunaka ma za uhilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما واذكروا اسم الحساب Allah madaukakin sarki yana cewa yas'aluna kama za ku hilla lahu kuma suna tambayar ka wai menene aka halatta musu sahabai suna son su san me Allah ya halatta musu domin su iya bambanta shi daga abin da ya haramta musu suna son su tsayu ne inda Allah ya tsayar da su kada su abka su kai abin da Allah ya haramta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yace kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat alkata kuma dadada waɗanda ba kazamta ba to at-tayyibat in sune annabi yake fassalawa ya fassale yayi daidai da su ya ɗebe dabbobi masu cin ta, ya ɗebe dabbobi masu dagi waɗanda suke da zaga ya ɗebe dabbobi masu kaza ya ba a cin kaza an gane haka aka ci gaba da fitar da su su jaki duka suka zama haram su kare duka suka zama haram su zaki duka haram ne cin namansu ga alade wanda shi ne uwa uba ka dabbobi nan daban-daban waɗanda duka namansu ya haramta a kishi alhafiz ibn kasir yake fa kullu ma ahallallahu ta'ala dukkanin abinda Allah madaukaki ya halatta min al-ma'akil na daga abinci yake tsayyibun to wannan abin shi ake kira at-tayyib yake to kuma wannan abin za ka same shi na fi unfil badani ne amfani ne cikin jikin mutum waje da kuma addini ne duk abin da Allah ya halatta za ka sami yana da amfani cikin jiki da kuma addinin ɗan adam wa kullu ma haramahu kuma duk abin da Allah ya haramta fa huwa hadisun to wannan abin hadis ne darrun fil badani za ka same shi bai cutarwa ne ga lafiyar mutum waje da kuma addini ne kaga giya haram ce tana cutar da addinin ka ko tana hana ma ambaton Allah ko ba haka yake ba wanda yake cikin maye na labarin ambaton Allah kuma an ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya zaka je kai zikirin Allah kana cikin maye makin yabon Allah ma ka zan kana zagin Allah haka ba ayoyi waɗanda ake sha ba a hankali bai bugu ba amma za ka gama yana lau lau lau ko sai je ta bacci makin ya ambaton Allah me zai koma yana yi sai haka yayi ne yana bacci saboda ya sha miyagun ayoyi ko ko kuma su kama bashi tunani na ta'addanci makin ya je ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah yana karatun qur'ani yana ayyuka alheri sai ga ya ya dauki adda sai kaga ya buga wani irin ashar ya ce duk ta ɗaki ma gaba ɗaya a bushe ƙaho yau ba haka suke yi ba? na fi son sama da ƙasa su haɗe na fi son bala'i ya haɗa kowa ke kowa ya mutu yau ba haka suke yi ba ko ya ba shi nishadi kaka ya zo ya zaune cikin unguwa yana ta dare dare yana kallon mutane na ta dariya bisa maimakin askar abinda yake yi kenan Allah miliyan ɗari in samu na buga bulo Allah ka haɗa min kudin da kan ba ɗan goce da bowa da wa da wa da wa in samu nayin jariya Allah tukun gabanin arzikin ya taho ba haka suke yi ba ko kaga an zauna ana tafiye-tafiye ce wani ya fi wani kudi wani ya fi duk harkar kwaya ce yi da ka ga mutum kiki irin waɗannan fiye fiyarcen to fara tunanin wani lafiya yake anya mai hankali kan zai je abin da ka amfani shi ko duka alamu ne na shaye-shayen kwayoyi don haka giya da waɗannan ƙwayoyin za ka ga suna cutar da lafiyar mutum sannan kuma suna cutar da addini ne kuma za a yi mai sanayya da cewa ba mutumin kirki ba ne wannan ta ba su gyare ma kanta idan ka kalle ta tun ga kwalinta me ake rubutawa tana cutarwa ko suna rubuta ma tana sa tana rage tsawon rai ko masu shan sigari suna mutuwa da wuri-wuri ba haka suke rubutawa ba saboda tana cutarwa so duk wani abu mai cutarwa ibn kasir yana karantar da mu cewa wannan abin yana cikin hadisati da Allah madaukakin sarki ya haramta tafsiri ne yake na alqur'ani a cikin alqur'ani kuma ya hango wannan hukuncin abinda duk kasan yana cutar da jiki to ka tabbatar da cewa wannan abin yana cikin alhabisat bai cike a tsayibat don haka wannan abin haramun ne ibn taymiya a littafin majmu'atul fatawa juz'i na 21 shafi na 541 yake fa kullu ma nafa'a fa huwa tayyibun duk abin da yake amfanar wato wannan abin tayyib ne yana cike abin da ka halatta wa kullu ma darra wanda ko duk ya cutar abin da ke cutarwa to fa huwa hadisun wannan abin hadis ne yana cikin abin da an ka haramta an fahimta dukkanin abin da yake cutarwa fa huwa hadisun wannan abin hadis ne shi kuma Allah madaukakin sarki mi ya faɗi game da habisat cewa ya haramta habisat ko ko ba haka yake ba mun karanta aya mun ta maimaita ta to ibnu taimiyya yana faɗi duk abin da yake yana cutarwa yana cikin hadisa yake wal munasabatul wadiha yake kai munasaba wanda take bayyananna li kulli di lubbin ga dukkanin ma'abuci hankali duk wani mai hankali mai ilimi mai tunani mai wayo mai basira annan naf'a ina saboda halila cewa amfanin abinci yana da alaƙa da halatta wannan abincin wadarara ta halila shi kuma cutarwa tana da munasaba tana da alaƙa da haramtawa duk wani abu da ke cutarwa to wannan abin ka tabbatar da cewa wannan abin halal ne dan adam ya ɗibe shi ya rika ci saboda jikinka amana ce Allah ya baka ajiya ce ya baka yanzu na sai sabuwar mota na baka duk wani abu da ke cutar da motar nan ya halatta ka yi shi ko da ta gwamnati ce aka baka ka mata juye ka shiga da ita wuraren da bai kamata ka shiga da ita ba ka yi lodinta an baka ya karamin mota a sa raƙwami ciki a sa buhuhuwa ciki kuna gani ya yi daidai ka kai ta cikin rana ka ajiye inda fenti zai keke ko ka kai ta yara su karkare ko ka buga ta gaban go ka wuce ko ka fashe danja ko ka sa mata mai wanda bai da kwaliki ko makamancin wannan kaga amana ce to haka jikinka ma amana ce za ka ga wani ya wani lodi na kaya wanda ya fi ƙarfi ne wallahi sai ya shari'a da Allah Allah sai na baka wannan jikin don ka kiyaye da shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati jikin nan ma ka kiyaye da shi wajibi ne kanka ya za ka yi wasa da jikin a ji ana wasan dambe ya bugi wannan haure ya zube sai Allah ya sai Allah ya tambaye ka na baka hauren ne don a buge ko na ma idanun ne don a buge an fahimci wannan da haka jikinka ka kula da shi da lafiya ce da tsabta ce wajibi ne kuma yana cikin makasid na shari'a a kiyaye da jiki da lafiya da wadata ta jiki yana daga cikin abin da shari'a take su shine m na shari'a ba haka dole a kiyaye akwai jantutuka na malamai ga sunan da dama imamu shaukani a tasirin fatihul qadir in farko shafi na ɗari 193 karkashin ayan nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi kum wala tulqu aydiyakum eh, biya yaje kuma ila ta tahaluka ko karanta mana Allah anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yace wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar cikin hanyar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka da kanka ka ga halaka ka jefa kanka kada ka aikata haka rayuwar nan taka da jikin nan naka Allah ya baka su don ka kiyaye su ne ba don ka jefa su ga halaka ba wanda ayar tana cikin ayoyin da ke da fasarori da dama malaman tafsir da dama suka ce kullum suka kalli wannan ayar sai sun ga wani sabon abu wanda ba su taba sani ba kullum suka kalli wannan ayar asalin ayar ta sauka ne kan muhajirun eh, kan al'ansar mutanen madina sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musulunci ya samu ɗaukaka abubuwa sun fara tafiya daidai sai wasu daga cikinsu suka haɗu suka ce can farkon musulunci mun raba gidajenmu mun ba muhajirun mun ibi gonakinmu mun ba su mun ibi dukiyoyinmu mun ba su wa kullum mun ciyar wajen tabbatar da kalmar Allah to yanzu musulunci ya fara samun ƙarfi don haka yanzu bari mu taskace dukiyoyinmu mu koma mu ta bunƙasa su mu ta investing ɗinsu abin nan duk da mun ka ɗiba mun ka bayar mu sake mayar da shi har mu ta mu wuce haka nan kaka masu na cewa yanzu ba sai ma sai sadaka ba ko sai Allah ya ce wa an fi kofi sabilillahi ku ciyar cikin hanyar Allah ku daina wannan mitin naku wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa da hannayen ku zuwa ga halaka rashin ciyar da dukiya cikin hanyar Allah halaka ce ai cikin kabari babu babu abin da zaka farin ciki da shi irin dukiyar da ka diba ka ciyar ita ce abinda zai fi farin ciki gare ka ko garwacin wuta aka ɗauko daga jahannama aka kawo cikin kabarinka in dai kana kana ciyarwa wallahi kuciwa zai wannan fushin na ubangiji zafin wuta babu abin da ke huce shi irin sadaka kai mai sadaka ko wuta ya shiga bai ƙonewa bai ba za a sa shi ya yi bacci cikin wuta a cire ransu a aji kawai jikin ya ta babbaka ya ta babbaka amma bai jin zafi shi ma ta hillatul aiman ne ya yi wani aiki da Allah ya ce sai na sa kautawa ne amma yanin kiyama sai Allah to bari in je tebe rantsuwan nan da niyewa ne sai a tebe rai ne a ajin gefe sai a sa jikin cikin wuta kaman kasa dutse bai san ma an yi ba sai a fitar da shi a je a wanke shi sannan a mayar da ran in ka tambaye shi ta ce ya wuta take ce wallahi ban taba sani ba shi sa ko iyayenku da suka bar duniya ku ke musu sadaka idan kuka kare ba su da masu yi musu sadaka kuike musu kuike musu in ma suna cikin wani trouble suna cikin matsala cikin kabari wallahi wannan sadakan za ta fitar da su cikin matsala yan azaba ake musu akwai mala'ikin da ake sa yana dukan su gari na wayewa su gabe zuwa doke su ba lafiya ce ai sadaka yayan ka ce ke ce ka daga wannan dukan to wutar da nake cikin tafi ai sadaka ta hura wannan wutar to ashe wanda ya bar sadaka ya halaka kai ne ko bai halaka kai ne ba to na Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa da ku zuwa ga halaka to amma malamai suka ce wannan yana daga cikin ma'anoni na wannan aya al'ibratu li umumin lamzi la li khususi sabab to shine imamu shaukani yace abinda ake nufi la ta'khudhu zufi ma ya halakakum kada ku yi riko ga abin da duke halaka ku abinci ne ko abin sha ne ko menene duk wani abu da ke kawo maka rashin lafiya ya halaka ka bashi yace wal salafi fi ma'anar aya yace aqwalun magabata cikin ma'ana wannan aya suna da zantuka daban-daban amma dukkanin su daidai ne yace wal haqqu annal i'tibar annal i'tibara bi umumin lafzi la bi khususi sabab yace umumin lafazin gabaki dai shi ake amfani da shi kaida ce don haka wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka yana nufin abinci ga shi nan in ka san in ka ci zai halakar da kai to kada ka aikata yace fa kullu ma sadaqa alaihi annahu tahaluka fi dini aw dunya fa huwa dakhilun fi hadha yace duk wani abu da ka san ya shigo cikin halaka halakarwa ta jikinka ko kuma ta addininka to ya shigo cikin wannan duk wani abu da zai zama halakarwa ta addini ko halakarwa ta jikinka ya shigo cikin wannan yace wa bihi qala ibn jarir al-qabari yace da wannan ne imamul mufassirina muhammad ibn jarir al ya yayi fatawa ko kuma yayi zance so akwai zantukan malamai da dama to cikin abubuwa masu cutarwa don taƙaitawa, akwai waɗanda cutar wasu mai nauyi ce matuƙa akwai kuma wadda cutar wasu mai sauƙi ce akwai wanda da ka lasa shi sai ya cutar da kai kana ɗanɗana shi matsala na shigowa wanda yake da ciwon suga suga ce ta kai wani mataki wanda gaba ɗaya an ce duk wani abu da ya shafi carbohydrate ya aske shi don da ya ya kai asibiti kaɗai in ya ci sai ya kai asibiti to kaga wannan haramun ne mutulakan ya ci wannan abinci domin idan ya ci zai jefa kai ne zuwa ga halaka ko za ka cin shinkafa ga irin wannan haram ne cin masara haram ne cin doya haram ne cin dankali haram ne an gane share ke gare shi haram ne da sauran nau'u'a na carbohydrate dukkaninsu haram ne in ya ci kuma to duk abin da ya same shi na halaka shi ya ja in ma ya mutu malaman suka ce shi ya kashe kai ne muna nan tafi shi ya kashe kai ne da kai ne wasu ma malamai suna ganin wuce ya yi saboda da ganganci ya jefa kai ne zuwa ga mutuwa sannan akwai abin da a'a in kai yawaita ci ne sannan ne yake kawo maka matsala ko to sai ka dan takaitar da ci ne shari'a ta haramta maka ta hana maka ka riƙa loda wannan abin kai ta ci kai ta ci kai ta ci kai ta ci saboda ci ne da yawa yana kawo matsala don shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi wanda mun same shi ga sahabbai kusan uku zuwa hudu akwai tsarik bin shahab akwai abdullahi bin mas'ud da makamantansu ka duba littafin al al-sayi haini na abu abdullahi al-hakim da talatin hadisi na 8232 na abu nu'aym ya zo da shi a littafin a tibbun nabawi hadisi na 858 na hadisin yana cikin sahihul jami hadisi na 2928 da 459 yana a silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 518 da kuma hadisi na 1943 sai kana ma iya samu ne a sahihu ibn hibban hadisi na 675 sannan ka ƙara duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 1533 annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bi albanil baqi ina horonku da yawan shan madarar shanu ina horonku da shan madarar shanu fa inna hada wa'un domin madarar shanu magani ce madara ta shanu magani ce yake wa iyyakum wa luhumaha amma ina muku ka shedi da cin naman shanu ka yi zaune a yanka ma naman sa kai ta mace da ko ka nada kafa kai ta zubawa kai ta zubawa wani idan ya fara cin naman ma in yake ya yanka sa cikin kwana uku ma ba ba naman ya kare in ya zauna yanzu yana cin kusan rago daya to fa inna luhuma hada'un domin ko naman waɗannan shanun cuta ne kaga red meat ciki ne akwai mi akwai sinadarai waɗanda suke kawo ciwon gabbai ko arthritis wanda in kana yawanci an ji an yi test na uric acid za ga uric acid ya je high wanda zai kawo maka ciyon kumburin gabbai da makamantansu rashin lafiya ce mai tsananin ciwo kuma magungunan ta yan kalilan ne mafi yawanci kawai fili filifin ba a yi tasha don a ɗan rage zoji har mutuwa ta zo ta ɗauki ka aka yi shan magungunan hata ya a ciyar kalyaki ne sannan ga shi da kuma high content na cholesterol wanda yana kawo ciwon zuciya ko da kuma saturated fat kuma cholesterol din ma ba komai amfani ba wanda suke kira bad cholesterol low density lipoprotein ldl low density lipoprotein ko low density lipid kawai in sun takaita yana da titan nan da saturated fat yana da concentration mai yawa ita ma madarar da annabi yake ka shata ba haka an kace kawai da ka ta tso ka sha ba in ka ta tso ta za ka kai ta ka dafa in ka dafa sai ka kai ka aji wuri mai sanyi mu da muke da fridge yanzu ma wa billahi alhamdu in kasa da ta yi sanyi ba sai ta kankara ba za ka ga mai ya taso sama sai ka kwashe wannan man ka yaɗe shi daban sannan ka sake mai shi ta bisa ka aza in ta ɗauki minti goma zuwa minti goma sha biyar saman wuta ka sauke ta ka kai ta kuma cikin firish ka aji in ta san kyakkyai sanyi za ka gama ya sake tasowa ka fashe wannan man idan ka haka sau uku to wannan madarar is raw kuma low fat milik don haka ka samu ta kwankwaɗi wannan madarar ka sha ga vitamin ciki daban-daban ga albarkoki da alheri da magunguna cike daban-daban annabi yake saboda ita sanuwa tana ci daga dukkanin nau'in itace to waɗannan itacen da take ci magunguna ne daban-daban wanda idan kana ci za ka samu lafiya ta ido ka samu ta jiki ta ko'ina za ka ji jikinka lafiya ce to ita kanta madarar ɗan dafawa ake yi sai an sarrafa ta ba haka kawai za ka ɗauko ta kai ta sha ba kamar yadda shi ma nama ai ba ɗauko shi za ka kai kai ta ci sai ka dafa ko to shi naman idan ko ka dafa shi duk yadda ka yi da shi gamawa ne za ka yi yana nan kunshe da waɗannan sanadaran ciki so kaga shi mai ciwon zuciya wanda yake da coronary heart failure kaga shi sai a ma'aikan a ce wannan naman ka yi haƙuri da shi ila da sati ka ci tsoka ɗaya ko biyu ya isa haka nan amma dai ka zauna ka ci wannan naman to za ka kashe kanka ne ina fatar an fahimta to balle su an tadada inda nan ne matsugunnin wannan cholesterol din tunda ita ke cholesterol production tana da high concentration na cholesterol ka ci anta ka ci anta ka ci anta kuma ka zo ka zuba nama har da gefe inda a inda yake da matsin nan ka zuba ka zuba ka zuba ka ci ka ci ka ci ga saturated lipid ciki eh, saturated abin nan fat ciki sannan kuma ga density lipoprotein da na ta haɗi jibi sai ga ba ka iya tafiya mai nisa ka kama kuka ba ka iya hawa step-step ka kama kuka ba ka iya wani aiki ka kama kuka daga nan sai rashin lafiya sai mutuwa ni waɗanda ne ga sun mutu da irin wannan ban yi lissafa su zo sai mai magani suke nema ga matsalar da suke fama da ita ga menene ga menene da na duba takarda an duba da an je an yi ecg an yi ECHO sai a tarar da cewa ga matsalar da suke fama da ita ba wani abu dare a ta ga har zuwa mutuwa sai annabi ya ce to da gabar haka ka rage cin naman na shanu sannan madaran ka rika ta ita ma ka gyara ta sannan sai ka kwankwada a sheikh muhammad nasir jini albani yake kullu hamal bakari yake ka ci naman shanu ba an ce haram bane yace wa fihi lafiya ciki ne ma akwai lafiya domin akwai protein ciki ko sannan ciki ne akwai wasu vitamins ciki kuma ciki ne akwai wasu minerals لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله أكلوا لحم البقر سبو لإيالاء النبي da jama'a ce sun ci naman shanu wadda ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahalihi fi hajjati wada'i bil bakari kuma annabi ya yi ma iyalai ne layya a hajjin bankwana da shanuwa ya nuna halar ne a ci naman shanu kenan ko ya ce walakin sai dai kuma an su huka yi maka nasiha da Allah fir minhu da cewa kada ka yawaita daga naman waɗannan shanu la'anna hazal iksar kuwa muradul hadis saboda yawaita shi shine abin da hadisun ke nufi kai ta kwasan naman shanu shine abin da hadisin ke karantar da kai ka daina to kaga irin naman shanu ba a ce mai haram sai dai ba a yawaita shari'a ta kyamata ta yawaita saboda yawaitawa gare shi yana kawo cuta ina fata an fahimta yawaitawa ga naman shanu yana kawo cuta ka yi zaune kai kullum da ka samu kuɗi baka da aiki sai nama yanko na dubu uku can can gehen ta inda gehen masjin can yankunan na dubu junan kuma irin waɗannan ma sai ka tarar da mata ta yana can in ta cije ka kaman kumarci ya cije ka wallahi ba ta kokoshi da ƙazo ba amma yana na yana cikin nama ko? sannan ga 'ya'ya ne na an koro su da makaranta bai biya school fees ba islamiya bai damu da su zo ba yana nan dai in ya samu kuɗi nama kawai ake ta ci to zai samu hatsata ɗaya rana za ka za yanzu ga shi lafiya lau an jima za ka gaishe kwanciya mutu ina fatar an fahimci wannan don haka naman shanu halal ne amma kuma yawai ta ci ne annabi ya ciya a ya ce ne maka kashi daga yawaita cin naman shanu to akwai abin tota waɗanda suke haka ba a son yawaita su ko mila ne ka tsaya ka auna bi mai gida. sannan wannan bayanin na abinci kaza ga abin da yake ciki wannan abinci kaza ba abin ba sai annabi ya mana shi ba Allah ya ba ɗan adam wannan ilimin khalaqal insana khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum wa allamuhul bayana kuma ya sanar da shi ilmo ba na abin da ke amfani shi da waɗanda ke cuta mishi an gane duk abin da ke iya cuta maka Allah ya sanar da kai wannan irin ilmoman namu ne mu musulmi ce muna akai namu ne da ba mu watsar ba kuma da mu ne jagorori a ciki ne Wanda littafin da na rubuta na gwada muku ciki ne su newton's law of universal gravitation musulmi suka yi shi atiwa aka yi aka yi atributin zuwa ga isaac newton ga sunan muslim scientist ko da irin contributions da suka bayar mu ne watsarwa muka yi aka tsinta in kuma muna da bukata yanzu muna iya dawo mu abinmu bai fi ƙarfinmu ba sannan ka san duk abin da annabi ya faɗi wallahi gaskiya ce haƙuleki ne duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ce haƙuleki ne kuma idan muka yi riƙo da ita wallahi za mu tsira duk abin da annabi ya faɗi haka ne akwai binciken da suka yi suka gane cewa ai ita madara din da yake cikinta ana samun low density lipoprotein amma kuma an gwada ta ga mutum 820 eh, an ga cewa ba ta cutarwa kaza kaza kaza daga baya sun ga hadisa annabi cewa alaikum bi albani albakari sai suka dawo suka ce a'a kada ka sha saboda tana iya kawo maka kansa tana iya kawo ka ni tana iya kawo maka ni don su faɗa da abin da annabi ya karantar to kai musulmin kwarai in sun faɗi abin da ya saba mana annabi sai ka aje musu abinsu ka ce na annabi shine gaskiya gobe duk inda suka shiga suka komo za su dawo su ce mun yi ƙarya annabi ya yi gaskiya ba yau aka fara ba su faɗi abu annabi ya faɗi su ce na annabi ba ne yake ba annabi qur'ani ya ce washamsu tajri lil mustaqarrin laha rana tafiya take ba sai take wuri daya ba suka ce sun is stationary ko cikin geography wanda suke muku ai sun faɗa muku sun is stationary rana ba ta tafiya ko ina to sai gashi an waye gari yau sun gano sun ce mun yi ƙarya qur'ani ya gaskiya rana gudu take yi ko babu bullet ɗin da ya gudunta tana tafiya sama ga kilomita miliyan goma sha bakwai cikin kowane yini da haka rana gudu take a guje take yanzu sun gano su sai kaka za ku ko sun karyata wallahi ke sun gaskata to iri annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka ji tsoron komi annabi ya ce wallahi babu wanda bai san ni manzon Allah ba ne illa shi ɗanin mutum da shi ɗanin aljani su ke nan na ke mutuncewa ni manzon Allah ne amma kowa ya san ni manzon Allah ne sannan za mu karanta wani hadisi mai tsawo wanda za ka yi mamakin ashe haka yahudawa sun ka san annabi ashe haka yahudawa sun ka san annabi kuma suke fada da shi dabbobi sun san annabi duwatsu sun san annabi tun da dutse na yamma annabi sallama ko akwai wani ɗan aikin manzo Allah da ake kira safina ya kama hanya cikin daji shi zaki ya tare shi zaki ya taso majiyin wa yana haragagi yake mazaki kai da kata zaki don girma Allah ka rabu da ni domin ni dan sakon annabi Muhammadu ne sai za ki yi haka ya girgiza kai dan sakon annabi Muhammad da ya taso cikin yunwa sai za ki ya kama baki ne a tuwon ga ya ka karfi na ashe ko za ki ya sa annabi sai ya kama kiɗa jelatai yana kiɗa bindi ne ko yana nuna mutumin nan zo mutu in gwada maka hanya inda za ka bi safili ka hita cikin dajin nan ba abin da ke taba ka yi bai jagora sai da kai shi ƙarshen hanya sa-ne karkada mai ka ya nuna mai ga hanya nan bi ya tafi yana bi kuma sai kama karkada jela ce yana mai haka yana mai bai bai yana mai ban kwana to ka san wanda an manzon Allah idan manzon Allah ya faɗi magana in duniyar yahuda ta taru ta ce ƙarya ne ta ce musu ƙarya kuke yi manzon Allah ya faɗi gaskiya don haka a kiyaye ina fatar Allah maɗauki sarki ya taimake mu Rukamu da nau'in ya takwas ya kamata ne duk yadda za a yi zuwa gobe mu kammala su muna da wannan muna da yanki kuma na hannu tara sannan da kuma waɗanda lalura ta samu akwai lalurar da shari'a ta yadda da ita akwai wanda ba ta yadda da ita ba akwai waɗanda ke tafiya cikin daji yunwa ta kama su suna ji yunwa ko babu abinci za su mutuwa su goma ya aka ce a yanke guda a cinye guda ya mutu a ke tara shi irin wannan lalura ce koko ba lalura ba ce akwai wanda likita yake ma maganin maganinka ne giya da kata giya za ka warke an fahimci wannan sannan akwai makaddara miye ne hukuncinsu irin su banalin da kodin da sauransu da bai akwai malaman da ka ganin ba a magani da su haram ne ka sha su sai dai ciwo ka ka da magungunan kwana irin su d5 d10 ko da su da abin da ya shafi addaruratu din nan da ƙa'ida addaruratu tijihul mahazuratu فمن اضطر غير bagin ولا آد فإن ربك غفور رحيم rahim da irin waɗanda lalurar ya sai ba za mu ga abinda da muka iya yi amma wannan ayar duka tafsir duka wannan bayanin da nake yi cikin takaitawa nake shi da ma wanda ba shi ba da dama sun shigo cikinta abinda Allah ke son mu fahimta kenan cikin ayar in kai tafsiri ka wuce baka fahimci haka ba to an yi baya ba zani lalle an bar sauran ilimi shi annabi da ya zo duka sai bai karantar da wannan bai bar duniya duka sai bai karantar da wannan a matsayin tafsirin wannan ayar da ayoyin da suka zo irinta ina fatar an fahimci wannan in muna da lokaci to sai mu ɗauki almaitattu babu lokaci ko shi ne na takwas cikin abubuwan da an ka haramta su ne almaitin motai wanda shi ma motsai kala-kala ne akwai motsai na zamani motsai na zamani wanda ci akai amma ko motsai na motsai na na zamani kuma su turai ba gaskiya ba su ɗauke shi bakin komi wasu lafiya lokacin suka yi an ci lafiya lau da aka mai can abin totan gwangwani ya san yana cin wayannan motsa din akwai biskit biskit waɗanda ake sa ma animal fat waɗanda su ma suna ƙunshe da dama waɗanda motsa din an fahimta akwai slaughter houses waɗanda akwai ƙasashen turai akwai da suke yanka akwai yadda abubuwa inda mun zo gobe din sai mu lura da mutane kan wannan mutane su sani don su san abin da ya halatta su ci da wanda bai halatta su ci ba da yawan lokaci wani abu na ta'addanci da kake ganin ɗan adam na iya yi yau kaga ibadar Allah tana mai nauyin yi sabon Allah yana miski nishadi da an ce mai ga sabon Allah sai kaga da gudu yana da ƙarfi da nishaɗi wajen sabon Allah amma da an zo wajen sallah sai kaga yana ta wani da nuke-nuke lokacin annabi in an kabbarta sallah za ka je ka soke raƙuma ka feɗe ta ka zo ka daddatsa nama a rarraba a ba kowane gida nashi ka yi alwala sannan ka zo ka samu raka a fari hadisin musulun ne na abu sa'ida al-khudri kuma sahabbai ba su gaji ba amma nan za ka ga inda duk ake karanta suratul a'ala sadda hismarar dukkan a'la sai ta ga gudu ake yi don me ba mu da nishadi wajen bauta ma Allah eh an ce a ciyar da dukiya fi sabilillahi na jiya sai ga jiki na rawa ya ji ya debo mu ko ba mu iya to ka ci motsai ka ci kicin alade ka sha giya to kuma ya za a yi bi Allah da aka mun gyara mu waɗanda muke ci naman jikinmu ya tsiro ya toho da halal wanda shari'a ta yarda. sai kaga kana da ƙarfi wajen bauta ma Allah kana da nishadi wajen aiki a addini ina fatar an fahimta ina roƙo ubangiji Allah ya taimake mu ya taimake masu taimako addinin musulunci da inda suke jiya mun ci za a ba da addu'a sai gashi namanta har mun cimba wannan labar kamata ya gobe in mun zo sai a tuna mini tun da wuri zan bayar ma a ɗaya fotokofi sai a raba shi kuma waɗannan da nema alƙawari sai a ajiye su kwafi sai ba su su je su ƙara fotokofi addu'o'i ne waɗanda suke an samu su daga manzon Allah bayan ka tsare su buƙatocin ka za su biya musamman ga mu ana fuskantar goma na ƙarshen ramadana ko inda nan ne daren lailatul qadari yake babu shakka daren da Allah ke bajet. da haka idan kana son wajen budget Allah ya diba fayil ɗinka da bukatocinka a sa maka hannu biliyan goma ɗin nan da kake so su ta hasa haƙaƙo da manyan gidajen da wannan da kake ta umajen ka aura ko da ya'yanka da kake son ka aurar ba ka iya baccin kwarai saboda kana da 'yan mata budaye sun girma cikin gida babu abin aurar da su bacci bai daukar ka to kana son ka aurar da su salon alon a bikin da duk ake yi a gama a kai su ɗakunan su kuma su zauna zama aure babu fitowa mutakara ba su samu gidan zama to ka tsare waɗannan addu'o'in kuma musamman cikin irin waɗannan darran waɗanda za mu fuskanta ina fatar Allah maɗaukin sarki ya taimake mu Allah ka biya mu da bukatocin mu ya Allah ka biya mu da bukatocin mu ya Allah ka tsare mu daga dukkanin shari rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان